This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voa voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Ali. Jiya Asabar wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha ya faɗi a zirin Sana'a ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan ƙasar Rasha ne 'yan yawon bude ido waɗanda suke koma St. Petersburg daga wurin shakatawar ƙasar Masar na Sham el-Sheikh. Wasu 'yan ƙasar Ukraine guda uku suna daga cikin waɗanda suka mutu. ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zakulo gawakin akalla mutane 129 tare da na'urorin jirgin da ake cewa black boxes da turanci da suka ɗauki bayanan harkokin jirgin ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuƙa jirgin masana zirga-zirgar jiragen sama sun bayyana fatar bayanan na'urorin za su ba su bayanin abubuwan da suka sa jirgin ya faɗi ƙungiyar islamic state ko kuma isis a masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin to amma masana sufurin jiragen sama da na soja sun ce hakan ba zai yiwu ba domin sun ce jirgin yana tafiyar mita dubu tara da ɗari ɗaya tsakaninsa da ƙasa kafin ya faɗi kuma ƙungiyar isis ba ta da makamai masu linzami da za a iya harba wato da za a iya harba daga wannan nisa wani jami'in lura da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar masar hassan kamal ya ce binciken jirgin da aka yi kafin ya tashi bai gano wata matsala ba kuma matuƙin jirgin bai ba da wani bayani kafin jirgin ya ɓace ba shugaban rasha ladumin putin ya ayyana yau lahadi a zaman ranar makoki a duk faɗin ƙasarsa shi kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya fara ziyara a asiya ya yi wa rashin ta'aziyya Ƙungiyar agajin ƙasar Masar ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci, ta ce akalla mutane saba'in ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da lugudan wuta a kan wata unguwa da ke cunkusa da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Jiya Asabar ƙungiyar Doctors Without Borders da ake cewa MSF a takaice da Faransanci ta ce harin da aka kai kan wata kasuwa a unguwar doma kusa da birnin Damascus ya kuma raunana mutane 550. Ƙungiyar MSF ta ce wani asibiti da ke kusa ta taimaka wajen jinyar waɗanda suka jikata. A wani labarin kuma jiya Asabar jiragen saman yakin ƙasar Turkiyya samfurin jet suka ƙaddamar da hare-hare a kan sansanonin 'yan ISIS a Siriya. Wani babban jami'in ƙasar Turkiyya ya faɗawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa jiragen saman yakin Amurka suna kusa domin taimakawa. A watan Yuli ƙasar Turkiyya ta lashe takobin cewa za ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan ISIS. Jiya Asabar ne kuma Amurka ta ba da sanarwar ƙarin taimakon dala miliyan 100 domin agazawa 'yan tawayen ƙasar Siriya ƙarfafawa gwamnatocin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyin jama'a gwiwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a amfani da kuɗin wajen ganin cewa ba a rufe makarantu ba kuma jama'a suna samun ruwa da wutar lantarki da kuma taimakon kafofin yada labaru masu zaman kansu. Kenan tun shekara ta 2012 Amurka ta bai wa 'yan tawaye ko kuma masu hamayya a ƙasar Siriya taimakon dala miliyan 500. Amurka ta ɗauki wannan matakin ne kwana ɗaya bayan shugaba Barack Obama ya ce zai tura kimamin jami'an soja na musamman hamsin zuwa Siriya domin agazawa masu hamayya a fafata da suke yi da 'yan ISIS. Mukaddashin mataimakin saka wato mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa wa taron ƙonin yanki akan matakan tsaro da ake yi ko kuma aka yi a Bahrain a jiya Asabar cewa Amurka tana ƙara ƙaimin yunkurinta a ƙasar Siriya. Shugaba Barack Obama ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Shugaban ya wannan roƙon ne wajen wani gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa domin a samu zaman lafiya, tsohon Firaministan Isra'ila Yitzhak Rabin. Shugaba Obama ya yi wa dubban 'yan Isra'ila da suka yi bikin rayuwar Rabin jiya Asabar a birnin Tel Aviv ta faifan bidiyo kusan shekaru ashirin bayan wani Bayahude mai ra'ayin riƙau wanda baya ƙaunar samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ya yi masa kisan gilla. Mr. Obama ya ce a waɗannan kwanaki da suke zama masu wuya ga Falasɗinawa da Isra'ila da kuma yankin gabaki ɗayansa. Rayuwar Yitzhak da kuma abubuwan da ya yi begen ganin sun faru har yanzu suna nan tare da mu. Ya ce abin da ya faɗa wa wancan taron gaskiya ne. Ya ce zuwansu domin bikin rayuwar Yitzhak Rabin ya nuna cewa ko tantama babu mutane suna begen ganin an samu zaman lafiya ba sa ƙaunar tarzoma. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton wanda ya aiki tare da marigayi Tag Rabin ya je birnin Tel Aviv shi da kansa kuma shi ma ya yi magana a jiya Asabar. Bill Clinton ya faɗa wa taron cewa mataki na gaba zai tantance ko sun yanke shawara shin shi Yisak Rabin ya yi daidai da ya ce tilas su zauna tare da makwabtansu kuma su bai wa 'ya'yansu dama? A wani wuri daban na ƙasa a ƙasar ta Isra'ila kuma jiya Asabar Falastina da suke zanga-zanga sun fafata da sojojin Isra'ila a yayin da dubban mutane suka halarci ko kuma suke halartar jana'izar matasan falastina guda biyar a Hebron. Sojojin Isra'ila ne suka kashe su a lokacin da suka daba ko kuma suke ƙoƙarin dabawa a Yahudawa wuƙa. Isra'ila ta riƙe gawakin matasan sai a ranar Juma'a ta bayar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane goma sha ɗaya ne aka kashe a ƙasar Pakistan lokacin da jam'iyyun siyasa da ke hamayya da juna suka harbi juna a jiya Asabar a lokacin da ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi a lardunan ƙasar guda hudu. Tarzoma ta ɓarke ne a gundumar Kaipur, arewa maso yammacin Karashi mai tashar jiragen ruwa. babban birnin London Sin da ke kudancin kasar. Wani jami'in 'yan sandan yankin Mohammed Shah ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa ƙungiyoyi biyu na jam'iyyar Pakistan People da ke mulki a lardin Sin da kuma Pakistan Muslim League ƙarƙashin jagorancin sanannen shugaban addini Pir Sahab Pagara sun yi aron gama sa a guda kafin a gama ko kuma a rufe rumfunan zaɓe. Zaɓen na jiya Asabar shine mataki na farko cikin zaben da za a yi a mataki a matakai uku a lardin sin da kuma lardin punjab da ke gabashin kasar sauran zaɓuɓɓukan wani lokaci a wannan wata ko kuma a watan gobe ne za a yi idan allah ya yarda fiye da mutane miliyan ashirin ne suka yi rajistan yin zaɓe a punjab mutane kusan miliyan biyar kuma suka yi rajista a sin A can ƙasar Turkiyya kuma an kammala shirye-shirye a rumfunan zaɓe kuma 'yan takara sun yi yaƙin neman zaɓensu na ƙarshe a jiya Asabar kwana ɗaya kafin a yi zaɓe a ƙasar a karo na biyu cikin watanni biyar. Firayim Ministan ƙasar Ahmed Davutoglu ya yi kira ga magoya bayan jam'iyyarsa ta adalci da raya ƙasa ko kuma ci gaba da ake cewa Justice and Development da Turanci AKP a takaice da su fito yau Lahadi su yi zaɓe. ya kuma bayyana amanna cewa jam'iyyarsa ce za ta zama zakara. Babbar jam'iyyar masu hamayya ta CHP ita ma ta yi gangami a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ne ya buƙaci a yi sabon zaɓe bayan da jam'iyyar AKP ta sha kayi ta yi hasarar ta a zaben da aka yi a watan Yuni da ya ba da mamaki. a saboda haka prime minister da Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin gamin gambiza da sauran jam'iyyun masu hamayya guda uku da suke da wakilci a majalisar dokokin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla Yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana kasar Ivory ne wato Cote d'Ivoire da kuma tanzania inda aka gudanar da zaɓuɓɓuka kuma har aka fitar da sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da wani ɗan ƙasar cote d'ivoire wanda ya bi zaɓen sau da ƙafa dalla-dalla wato abdulaziz sokarati kuma ya muna bayani daban-daban akan wannan zaɓen domin ko na fara sa ne ko ya ga zaɓen ya gudana mutane sun fito yadda ya kamata eh, a mutane sun fito amma bai kai wannan wani zaɓen da ya wuce ba saboda mutanen shugaban kasa loran gwabo sun ce ma mutane su ka su fita su yi zaɓen. to kuma kana ganin sun ansa wannan kira ba su fita din ba eh kwara da gaske sun ansa wannan kira eh mutane su sun ansa wannan kira saboda shi eh, eh partin loran gwabo din kungiyar loran gwabo din sun kafa sun kafa a cingesa da ke mataimakin loran gwabo a da to she tsakanin su shan kai sabani ba su yadda wasu ba su yadda da shi a fingisan din ba tsakanin su she she she kungiyar nasu ta rabu biyu to wayanda suka rabu sun ce kan mutane su fita su yi zaɓe she dai an dai fita an yi zaɓen amma fitan da an ka yi bai kai wancan zabe da an ka yi yau shekara biyar ba. Eh. Mutane hukumar zaben kasan ta ce mutanen da suka eh. hito suka je kuri'an sun kai kashi 60 eh. na adadin mutanen da za su je kuri'an kana ganin adadin mutanen da eh, suka koya kan yau da an tsayar da eh, yau da sun tsayar da mutum eh, abun da su kai kashi sittin ba sun tsayar da wai kashi hamsin da uku to amma mutanen kuma da suka fito lalle sun kai haka na tunda ni kaina ni kaina na yi awa biyu gidan zaɓe lalle mutanen da suka fita sun kai haka To, to ya ga rawar da jami'an tsaro suka taka kuma? Ka gamsu da irin rawar da suka taka? A 'yan sanda ba su samu wani matsala ga aikin ba, ba su samu wani matsala ba. tunda babu inda an kai wani rikici kowa ya je ya yi zaɓen nashi a cikin kwanciyar hankali ne batun kai kayayyakin zaɓe a wurin wurin rumfunan jihar kuri'a sun isa kan kari kenan su ma eh, batun eh, gaskiya ne batun kai kayayyakin zaɓe to babu wani matsala she dai mutane su ya ɓaci saboda ba da resultan abun da an ka yi ya ɗauki lokaci mutane na tsammanin ko zuwa lahadin daddare ma an fara an fara faɗi zuwa litinin duka a faɗi to she jiya daddare an ka faɗi zuwa da safen nan duk an ka gama magana to mutane sun ga kamar yayi shinkiri bayan shi babu wani matsala kuma so eh, sakamakon da hukumar zaɓe ta bayar na cewa shugaban ƙasa mai ci shine lashe zaɓen watan ka yadda da cewa haka ne lalle ya ci zaɓen eh na yadda kwarai na yadda kwarai da cewa saboda kaga wayanda suka fito sun kai zaɓen duk 'yan bayan shi ne suka fito sun kai zaɓen wayancan da su da yake sun ce kan mutanen su su fito don shi mutanen su ba su fito ba eh, do kuma ka san shi shugaban kasa alasan watara tsohon shugaban kasa eh, da ake kira aliko na ya kira mutanen shi su goya ma alasan watara baya to kuma mutanen shi kuma sun amsa kiran mutanen shi sun amsa kiran sun goya ma alasan baya eh. yana cikin abin da ya sa alasan ya nasara ma kenan ashe yana cikin kwarai da gaske yana cikin abin da ya sa lasan ya nasara saboda kaga siyasan kasar nan siyasan kabilanci ne siyasan kodibar siyasan kabilanci ne kowa da kabilan shi sai dai abdulaziz ya ce ko baya ga samun goyon bayan tsohon shugaban kwanan beri da alasan watara ya yi abdulaziz ya ce shugaba mai ci ya yi wa 'yan kasar abin a zo a gani don haka ya sake sawa ya sake samun nasara ga dai abin da abdulaziz sokarati ke cewa saboda kasar na cikin kwanciyar hankali saboda malam an wahala zamanin wancan sarki shekara goma da ya yi bisa kan sarauta loran gwabo gaskiya an wahala an wahala kasar na an samu matsala daban-daban to yanzu shi wannan alasar watara gaskiya gari kasar na cikin kwanciyar hankali bayan shi kuma yana aiki yana aiki in ta ga kasar yau yau ga kasar na ci gaba ana hanyoyi da kamfas sababbin kamfani na budewa bayan allah da sun ta yi makaranta ba su da aiki yau duk suna samun aiki don wannan duka ya ƙara bashi ƙarfi da ya lashe wannan zaɓen. Eh. To kuma ba a samu tashin hankali ko ina ba bakin sanin ka. Ba a samu tashin hankali ko ina ba. Mutane dai da suna tsoro saboda ana shirin wai a bada a bada a ga abu da ya faru to an ba da rezitan shi a yau komi ya komo daidai da an ba da halasa watara ya ci eh, eh, cikin ɗari cikin ɗari ya ci tamanin da uku don saboda shi baya an faɗi magana kuma babu wani rikici da an ka yi to masu tsoro wanda da ke tsoro suka sauran gida saboda ka a yi rikici duk sun hito to yawan ka shiga cikin gari yanzu haka gida nike na fito cikin gari komi na tafiya daidai komi na tafiya daidai kamar kanda an ka saba talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike ita za ta cece ka talaka ka kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yanzu kuma bar mu leƙa ƙasar tanzania inda can ma an gudanar da zaben shugaban ƙasa kuma sun yaba wasu ko cewa suka yi allah wadare domin ko jami'an zaɓe a yankin zanzibar sun soke zaben kan abin da suka kira saba ka'idojin zaɓe da aka yi to shi yasa ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar adawa ya sa kafa ya yi fatali da wannan zaben domin ko an hirar ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben kasar musa emmanuel kaweshi a shirin talabijin na murya amurka kuma ga kaɗan daga cikin hirar amma kafin wannan hirar ga kalaman shugaban jam'iyyar adawa edward lawasa the commission is not running these affairs properly so we are recommending suspension of the whole exercise or a cancellation. We just got some breaking news from Zanzibar that it has been cancelled or postponed. Since we want the republic, we may have to follow suit. I am asking Tanzanians to continue being peaceful and that we shall inform them accordingly what is going to happen. We are appealing for peace. Hukumar zaɓe ba ta gudanar zaɓen nan yadda ya kamata ba, don haka muna ba da shawarar a ɗage wannan zaɓen zuwa wani lokaci ko kuma a soke shi gaba ɗaya. domin mun samu labari daga zanzibar cewa an soke zabensu don haka ina kira ga 'yan tanzania da su ci gaba da zama cikin lumana za mu sanar da su inda aka dosa nan gaba an san ƙasar tanzania ƙasa ce mai kwanciyar hankali don haka 'yan sanda ba za su takura muku ba idan har kun kasance masu zaman lafiya. To Mr. Emmanuel ka ji abin da shugaban 'yan adawa ya ce game da wannan zaben da kuka ce kun yi cikin tsanaki da adalci. Me za ka ce game da wannan kalamai nasa? I'm strongly saying that the commission is quite impartial. But what I can tell you is that whatever is complaining against, he had all the opportunities to put a uh, polling agents in all polling stations in Tanzania. Throughout the country, he had the uh, polling agents. Har yanzu ina kan bakana na batun cewa hukumar zaɓe ta yi zaɓen nan yadda ya kamata, domin kuwa ya ga yadda zaɓen ya gudana. kuma bari in ƙara da cewa ina sukan lamirin shugaban babbar jam'iyyar adawa honorable lawarsa na wannan kalamai nasa domin kuwa yana da dama da lokacin faɗin duk abin da ya ga dama amma kuma kar ya manta cewa yana da dukkan dama da yake bukata na aikawa da wakilai a lokacin dukkan rumfunan zaben da ke ƙasar tanzania waɗanda daga gare su ne muka tattaro dukkan sakamakon da muka bayyana na jam'iyyun da suka shiga wannan takara. To me za ka ce kuma game da zargin da ya cewa 'yan sanda sun kame musu masu sa ido 191 kuma suka karɓe musu kwamfutocinsu da duk wata na'urarsu ta tattara bayanai game da wannan zaben. Yes, that's very true. We have been informed by the police that they arrested them. And uh, since it is a police case, you know that one, once the police arrest you, there must be something leading them to arrest you. They want to arrest you for the sake of arresting. Ba shakka wannan gaskiya ne. 'Yan sanda sun tabbatar mana da cewa sun kame su. To sai dai batu na gaskiya shine idan dai 'yan sanda suka kama ka, to tabbas akwai dalili da yasa suka yi haka. Ba su kama ka domin kawai suna so su kama ka ba. Don haka idan har 'yan sanda suka kama ka, to ba za su rasa madogara ba. Ta dalilin da yasa suka yi hakan. Wannan batu ne na 'yan sanda, don haka ba zan ci gaba da sharhi a kai ba. Idan kuma muka koma kan batun masu satar akwatin ƙuri'a, mun samu labarin cewa waɗanda suka sace akwatin zaɓen Chadema an kama su, amma magoya bayan jam'iyya mai mulki ta CCM ba mu ji abin da aka yi musu ba, a nan kuma me za ka ce? I can assure you that you can go to Iringa right now and you'll find the supporters of CCM in custody as well. those who took the ballot boxes and ran away, they were arrested. They are in custody. They have been interrogated right now. Uh, it is that because it is for the ruling party, it is not that much spread out like the opposition. Ina tabbatar maka yanzu ka idan ka je caji ofis za ka taras da magoya bayan jam'iyya mai mulki da suka aikata wannan laifi su ma suna tsare dama haka ne da yake jam'iyyar adawa na cikin wannan batu nasa kawai ake ji amma ba su cewa an kama har da magoya bayan jam'iyya mai mulki sai dai ita share ƙarya cewa hukumar zaɓe tana haɗa kai da jam'iyya mai mulki mu dai a bakin sanin mu mun yi abin da ya dace kuma yana tabbatar maka da cewa duk wanda ya karya doka kowane ne shi ina ƙara jaddadawa kowane ne to lallai doka za ta yi aiki a kansa. To masu amadu a madadin Abdulaziz Sokarate daga kasar Cote d'Ivoire da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Shekaru kaɗan da suka gabata ne aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan ƙato da gora ko 'yan banga ko kuma civilian JTF kamar yadda ake kiransu a wasu wurare domin taimakawa dakarun Najeriya wajen faɗa da ƙungiyar Boko Haram wadda ta kwashe shekaru da dama tana ta da ƙayar baya arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar. Wata ƙididdiga dai ta nuna cewa sama da matasa dubu ɗari a yau ke cikin irin waɗannan ƙungiyoyi. kuma rawar da suke takawa a yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram abu ne da bai misaltuwa kamar yadda alƙasin abdulkadir wani ɗan jarida mai zaman kansa arewa maso gabashin najeriya ya bayyana daya daga cikin hanyoyin da suka yi wa sojoji zarra shi ne su mazauna wannan yanki ne uh, saboda haka da zaran sun ga 'yan boko haram za su gane su wanda hakan yake yi wa dakarun wahala domin mafi yawansu sun zo ne daga wasu sassan kasar nan to mafi yawan waɗannan matasa kan yi amfani ne da makamai na da da suka hada da adduna da bindigogi na gargajiya da takubba da sauransu amma duk da haka tallafin da suke bayarwa wajen yaƙi da ta'addanci abu ne da baya ɓuya wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz da ke yola ya duba mana tasirin mayakan na civilian jtf a wannan rahoto da za ku ji tasirin 'yan sakan ya fi bayyana ne bayan da mayakan boko haram suka kwace garin mobi har ma suka kafa daular su mai suna madinatul islam wato a shekarar da ta gabata kafin daga bisani dakarun najeriya su sake kwato yankunan da ke hannun 'yan bindigan kuma tun daga wancan lokacin ne 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da ma 'yan kato da gora ke taimakawa kafin mu shiga sai da muka taya garin madagali muka daga kur'ani muka sanar duk wani dan adam da ya san cewa zai shiga ya mana munafurci a ciki allah ubangiji ya sa ya shiga bakin daga kar allah ya kawo mana shi gida haka muka shiga dajin nan da sojoji sun kai ɗari wanda suka raka mu to mun je mun samu nasara a kansu na kashewa kan wanda muka kashe kam akalla ne kam ya kai sama da ɗari biyu. Manazarta haka tsaro dai na maganin lokaci yayi da gwamnatoci a kasashe masu tasowa irin Najeriya za su koma ta dauri wajen amfani da irin waɗannan 'yan sa-kai domin magance matsalar tsaro da kuma 'yan tada kai da baya. Malam Ɗanladi Ibrahim wani tsawon jami'in tsaron farin kaya ne a Najeriya ya ma bayyana irin muhimmancin waɗannan ƙungiyoyi a yanzu. A gaskiyar magana dama galibi irin waɗannan 'yan sa-kai ko 'yan bijilanti ne ko waɗansu ƙungiyoyi na tsaro mu dama a sani mu su sun fi kusan jami'an tsaro muhimmanci a ƙauyuka da kuma wurare domin don su ne suka san wurare fa su suka san sirrin wurin da wani mugu yake wato makwancin mugu sun fi kowa sani saboda haka zamanin da da su ake amfani wani wurin da za su shiga wallahi soja ko dan sanda ba zai iya shiga ba to suna da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske kusa rashin amfani da su shi yasa kake gani kamar a bangaren Maiduguri na yanzu aka ke ake yin waɗansu wai kato da gora da shauransu in ka lura tsarin fiyar da ayyukansu yana da muhimmanci idan ka duba a wasu da eh. kwana ana zargin kan cewa suna wuce makaɗi da rawa ko kuma a'a a misali sukan yi amfani da ƙananan yara abin da ake kira child soldiers da sansu ya kuke ganin wannan batu kuma eh to ai shine muke cewa wai ana rufe daki da barawo wani sa'i ai ba wai su yan sa a kungiyar sa kan din da shauransu ba jami'an tsaro ma wani sai suna wuce makaɗi da rawa ai tunda zaka ga dan sanda ko soja ya tsare direba akan naira ashirin sai sa bindiga ya harbe shi ai ba abin aka ce ba kenan dukkan mu muna barin abubuwan da ya kamata mu yi wajen tsara aikin wajen ɗaukan waɗanda za su yi aikin ba ma neman waɗanda suka cancanta nan ne matsalar din yake sai a je a debo mutane kara zube kawai a ce mutum ya zo ya yi aiki in ya tashi aikin ba a kula da shi ba a tsara masa abun da zai yi to sai ka ga ya wuce makadi da rawa ina ganin ne ake samun matsalar to sai dai kuma 'yan sa kan na ma danganta kishin kasa da kuma rashin ayyukan yi a matsayin dalilan da kan sa wasu su shiga irin waɗannan ayyuka musamman ma matasa da ke ciki Mr. Young Morris na ma cikin manyan kwamandojin maharba da ke fagen daga a yanzu ya ce suka ma a shirye suke idan za su samu aiki. To amma ko ya fara ne da matsalolin da suke fuskanta a yanzu. Muna neman taimakon mu kara mu kara jami'ai mu kara maharba mu sake zuwa sosai sheshe. Mun sa maharba sheshe da dan kudi Allah su saka na ci abinci ya zai kyau za mu ji daɗi sosai za mu gode mushi. Taimakon da muna nema kenan da kuma sayan cartridge. Kwanakin baya sun burge kwamandan na sun kira mu da baki da sun samu daga Abuja. Mun sana musu mun ce to duk abin da ake a siyasance na bari ma baya amma duk abin da ya taso a duniya a kasa duk kauyuka na da yan sanda da sojoji mu ake kira kuma mun je mun kira samun da gida kare da manta da mu mun ce ta koyi abin da ake ce SA na ba taba tuna da mahabi ba amma muna roƙon gwamnati ta sa ido domin su duba taimakon da muna so su yi mana a da akwai su da suka yi makaranta a cikin mu su dan taimake su a neman a dan ba su aikin yi wayansu ma suna neman sojoji ma duka eh, suna so su yi amma ba su a samu amma muna roƙa da dan taimake muna da yara da yawa wanda su yi makaranta to sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba irin wannan aiki na 'yan sa kan ne mamakon makomansu bayan kammala yaƙi da masu tada kai baya to kowane illa hakan ke da shi hailayo daga tsohon jami'in tsaron malam ladi ibrahim saboda kuma akwai bukatar idan waɗannan an yi amfani da su to ya kasance kuma fa bayan an gama an ci nasara kada fa a watsar da su domin gaskiyar magana su suka san sirrin abin din to idan ba ku yi amfani da su ba suna iya sake zuwa kuma su lalata abubuwan da duk gwamnati ta tsara domin sun san sirrin abubuwan din shi yasa kake gani kamar ko da irin masu cintiri a cikin gari da daddare su irin waɗannan kungiyar sa kan nan sun fi muhimmanci dan in aka haɗu da kai za su tambaye ka kai waye kai dan gidan waye daga wani unguwa kake ko daga wani wuri kake maimakon dan sanda da ka ɗauko shi daga wata jiha bai san tsarin wannan garin ba bai san mutanen ba aikin zai masa wahala amma yan sa kai din nan su ka ga cewa sun san ka sun san inda ka fito sun san ma sirrin tarihin iyalanku gabaki ɗaya to kuma kaga idan aka gama aka ci gari aka zo aka watsar da su to fa lallai akwai matsala a kullum dai jami'an tsaron Najeriya kamar ce kofar su abu take ga duk wanda ke son taimakawa musamman ma na bada bayanai kanar Sani Usman Kuka Sheka da ke zama mukaddashin kakakin rundunar sojin kasar ya ma bayyana irin haɗin kan da suke bukata da haka ne muke kira ga jama'a cewar ci gaba da taimaka mana da bayanai na sirri inda duk 'yan ta'adda na Boko Haram suke ko kuma suka ga abin da ba shi kenan ba su sanar saboda burin wannan hafsan hafsoshin ƙasa na Najeriya shine soja su tsaya ga aikin su sannan kuma rika kai ɗauki na gaggawa ba kamar yadda aka saba ba shi yasa a turance ya yake kira professionalism and responsiveness. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. to ganin irin rawar da mayakan na civilian jtf ke takawa musamman ma a baya-bayan nan wasu na ganin akwai bukatar a tallafa musu tare da fara share hanyar yadda za a yi da su idan aka kawo ƙarshen yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. Wani jiya Asabar wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha ya fada a zirin Sanai ya kashe dukkan mutane mai tan da 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan ƙasar Rasha ne da ke yawon bude ido waɗanda suke koma St. Petersburg daga wurin shakatawar ƙasar Masar wasu 'yan ƙasar ukraine guda uku kuma suna daga cikin waɗanda suka mutu ƙungiyar agajin ƙasar faransa ta nagari na kowa dr sudad borders da turanci ta ce akalla mutane 70 ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da lugudan wuta akan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin ƙasar syria a ranar juma'a unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. jiya asabar ne kuma amurka ta ba da sanarwar ƙarin taimakon dala miliyan 100 domin agazawa 'yan tawayen ƙasar syria ƙarfafawa gwamnatocin ƙananan hukumomi da ƙungiyoyin jama'a gwiwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za a amfani da kuɗin wajen ganin cewa ba a rufe makarantu da sauran abubuwa ba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.